daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar a Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalar FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware mu da dare da fatan kun wuni lafiya muhammadu Lalo ne tare da Maryam da muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato uku da rabi kenan na yamma a nan Washington DC 8 da rabi kuma agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin shimfiɗa layin dogo daga birnin Ibadan zuwa Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya. To shin kowane tasiri hakan zai idan an cima wannan buri? hanyar sufuri tana taka muhimmiyar rawa wajen tattalin kowace cikin arzikin kasa na duniya kasa irin japan babban yana kudu cikin mai da hankali kai kenan to yayin kuma da shugaban najeriya ke hutuwa a kasar birtaniya hada da zuwa ganin likita wasu masu lura da al'amura na ci gaba da tsokaci dangane da hakan ya kamata a yi ai tunanin koma wasu irin cuta ce ko wani irin ciwo ne in ta asibiti ce ta likita ce to duk inda likita yake a duniya a gayyato shi ya zo nan za ku ji mai fada shugaban ƙasar ke cewa kuma yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tufa albarkacin bakin ku shin menene yasa wasu shugabannin kasashe masu tasowa ke zuwa asibiti a kasashen waje domin kula da lafiyarsu lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla 'yan sanda bakwai sun mutu sakamakon wata mummunar fashewa da ta auku a wani gari da ke kusa da babban birnin Somalia yau Talata a cewa wasu da suka shaida lamarin. Fashewar ta faru ne a wani sansanin da dakarun 'yan sandan Somalia ke amfani da shi a kudancin birnin Afgoye mai tazarar kilomita talatin gabas da birnin Mogadishu. Magajin garin Afgoye, Abdinasir Alim Ibrahim, ya faɗa wa sashen Somaliya na murya Amurka cewa 'Yan kungiyar Al-Shabab da suka kai hari kan sansanin jiya Litinin ne suka ɓoye bom ɗin. Fashewar bom ɗin na yau Talata ya faru ne 'yan sawo'i kaɗan bayan harin da 'yan bindiga suka kai a afkoyi Harin ya kashe mutum ɗaya wasu kuma su hudu sun jakata, a cewar jami'an gwamnatin Somaliya. Wannan harin shine karo na uku cikin watan nan da 'yan bindiga suka kai a garin. a yau talata kotun kolin burtaniya ta yanke hukuncin cewa dole ne majalisar dokokin kasar ta ba da amincewarta akan shirye-shiryen ficewar kasar daga tarayyar turai shugaban kotun kolin kasar david nuraga ya sanar da shawarar yana mai cewa an yi ta ne bisa tunanin janyewa daga tarayyar turai wato hakan zai yanke wani fannin dokar burtaniya ya kuma canza wasu haƙoƙin da 'yan kasar burtaniya ke mora a da gwamnatin firayim minista theresa ta taso ta yi amfani da karfin ikonta wanda zai tabo shafin dokokin shirin tarayya ta turai a shafi na hamsin don samun janyewa attorney general jeremy rice ya ce bayan yanke hukuncin gwamnati za ta kuma yi duk abin da ya dace wajen aiwatar da shi a shekarar da ta gabata ne masu kada kuri'a suka zaɓi ficewa daga tarayyar turai a kuri'ar da bagaddamar da aka haɗa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A makonsa na farko da fara aiki, shugaban kasa Donald Trump ya fara da janye Amurka daga cikin bunƙasa harkokin kasuwancin ƙasashe goma sha biyu na yankin Trans-Pacific da kuma dakatar da ɗaukar sabbin ma'aikata a ma'aikatan gwamnatin tarayya. Ya kuma jaddadawa shugabannin Majalisar Dokokin ƙasar cewa maguɗin zaɓe ne suka hana shi samun yawan kuri'un jama'a a zaben da aka yi a watan Nuwamba. A wata ganawa da aka yi a fadar White House wadda ta hada da kakakin majalisar Paul Ryan da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell da shugabar 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat Chuck Schumer. Mutane da yawa da suka san da wannan tattaunawar sun ce Trump ya yi kirarin cewa tsakanin kuri'u miliyan uku zuwa miliyan biyar wanda aka yi su baki waɗanda suke zaune ba bisa ka'ida ba ne suka jefa wa abokiyar takararsa Hillary Clinton. Ba a dai samu wasu shaidan da suka nuna an yi magudi a zaben ba, kuma tabbas in ma akwai ba su kai yawan haka ba. Ms. Clinton ce ta samu galibin kuri'un da jama'a suka kada, inda ta zarce Donald Trump da kuri'u kusan miliyan uku. Trump ya samu nasarar zama shugaban ƙasa ne saboda ya samu kuri'u masu rinjaye daga wakilan zaben Amurka. waɗanda ma kusan su ke zaben shugaban ƙasa. ma'aikatan ceto sun ce yawan waɗanda suka mutu sakamakon dusar kankarar da ta gangaro daga dutse ta rufe wani wato ta rufe wani babban otal cikin makon da ya gabata ya kai goma sha hudu ma'aikatan ceton italiya sun gano garwakin mutane biyar cikin dare daga baraguzan otal ɗin piano mai bene hudu da ke birnin farindol suka kuma ƙara gano wasu garwaki biyu yayin da jami'an kwana-kwana suka kutsa cikin baraguzan ginin an zakulo mutane da dama da ransu daga otel ɗin da ya rushe wanda ya ruguje sakamakon dusar kankarar da ta zubo da tarkacen da suka haddasa rigizar ƙasa a yankin tsakiyar aburuzo a ranar laraba da ta gabata har yanzu ba a san inda mutane goma sha biyar suke ba labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya gwamnatin kasar ta ce tana shirin shimfiɗa hanyar layin dogo daga birnin Ibadan da ke jihar Oyo zuwa birnin legas da ke makwabtaka da birnin na Ibadan da nufin rage yawan dogaro da ake yi akan hanyar mota. Ministan sufurin Najeriya Mr. Rotimi Amechi ya bayyana hakan a wani taron kasuwanci da a gudanar a birnin Abuja. Daga legas wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya yi mana dubi kan tasirin da wannan aiki zai idan har kammala. gwamnatin tarayyar najeriya ta saki naira biliyan 72 ga wani kamfanin kasar ta china mai suna ccc da zumar gina layin dogo da tashi daga birnin kasuwancin najeriya lagos zuwa garin ibadan mai tazar kilomita kimanin 200 shi dai wannan layi na dogo kamar da ministan sufuri na kasa mr rotimi amici ya sanar a wajen wani taron kasuwanci da aka shirya a birnin abuja ya ce gwamnati ta mai da hankali wajen ganin ganin cewa an gina wannan layi na dogo domin taimakawa na bunƙasar tattalin arzikin ƙasa wannan layi na dogo da aka kiyasta cewa zai ci kimanin naira biliyan 458 kwatankwacin dalar amurka biliyan ɗaya da yana cikin kasafin kuɗin da aka ware a shekarar bana idan dai za a yi tunawa gwamnatin najeriya ta buƙaci majalisar dokokin najeriya da ta amince ta ciyo bashi daga gwamnatin ƙasar china na kimanin dalar amurka biliyan 30 wanda da shi ne gwamnatin za ta hada domin ganin an gudanar da wannan aiki na gina hanyar dogo to 'yan najeriya suka ji game da wannan sanarwa na gina layin dogo daga birnin kasuwancin najeriya lagos zuwa garin na ibadan sunana hussein gaskiya wannan hakan yana da kyau saboda tsakanin lagos da ibadan hanya ce wadda take bukatar taimako kowane iri to ta hakan ta hanyar yin jirgin kasa zai zamto cewa ita hanyoyinmu da motoci ke bi da kaya masu nauyi idan aka yi hanyar jirgin ƙasa to insha Allah hanyoyin za su samu sauki na ɗauka kaya masu nauyi. Shi ma a ɓangaren sa Malam Sanusi Hassan wani masanin tattalin arzikin ƙasa ya bayyana cewa amincewa da gina wannan hanyar dogo zai taimaka gaya wajen bunƙasar tattalin arziki. To shi hanyar tufuri yana taka muhimmin rawa wajen tattalin kowane tattalin arzikin ƙasa da duniya. Ƙasa irin Japan babban yana abin da ta mai da hankali a kai kenan. Wannan sufurin ya taimaka wajen fitar da kaya daga kore lungu na kasar Japan zuwa wuraren da za a fitar da su kasashen waje da ko shigo da shi Baban ya jibran murya Amurka daga Lagos. Ba za ƙarfi ne min kudin ka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta hutu a London hada da zuwa ganin likita ake ta ce ku ce dangane da wannan hutu da ya tafi. inda wasu rahotannin musamman ma na kafafen sada zumunta ke nuna cewa shugaban na cikin wani mawuyacin hali to sai dai tuni fadar shugaban kasar ta musanta waɗannan rahotanni wakilin hassan maina kaina da ke abuja ya mana dubi kan wani al'amari haɗe da korafin da wasu ke yi na cewa bai kamata ya fita waje neman magani ba Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan ke amsa tambayoyin manema labarai a babban filin jirgin saman Abuja yayin da yake hawa jirgi don tafiya hutu birnin London inda aka tambaye shi ko mai zai kai shi birnin London din. Me ke abin ta iya hutu ba wa haka ba na je hutun ba. Amma jim kaɗan da barin sa Najeriya aka fara ya madidin cewar shugaban na can London kwance rai a hannun Allah wasu ma suna cewar ya riga mu gidan gaskiya. take fadarsa ta aso ta musanta wannan zargi kakakin shugaban kasar malam garba shehu ya ce shugaban ya je hutu ne game da ganin likita shugaban kasa muhammadu buhari ya yi hutu shekara da ta wuce bana ma ya ɗauki hutu cikin wannan hutu da zai yi zai koma wajen likita da ya gani bara don a auna a ga magani da aka bashi da ya kai shi wurin su kuciyon na bara abin da aka yi ya yi amfani ko bai yi amfani ba. An ware kimanin naira biliyan uku a asibitin gidan shugaban kasa wasu na ganin cewa da kamata ya duba lafiyarsa a asibitin da aka wal wannan madudin kuɗin ba a waje ba me za ka ce akan wannan? Wannan asibiti ai ba ce an gama gyara ina tabbatar maka cewa shugaban Muhammadu Buhari yana da yarda da amincewa ga likitoci na 'yan Najeriya kuma yana ta kokari ke kyautata batoci da guraren kiwon lafiya na Najeriya ba a fasa ba. A cewar Darakta Janar na hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, Dr. Garba Abari, batun ya jawo cece kuce ne saboda 'yan Najeriya ba su saba ganin shugabanni a baya na musu bayanin gaskiyar al'amura ba. Wannan abu ne wanda mutanen Najeriya ba ba da su yi ba. Inda shugaban ƙasa zai zo babu wani koyo ya gaya wa ƙasa su sani sa'annan ya ruba da takarda mu shugaban majalisar dattijai a kan cewa rana kaza zuwa kaza zan tafi amma idan bana nan akwai wanda kuma zai ɗauki duk power ina na shugaban ƙasa shi zai aiwatar a madadin amma in na tafi hutu zan ɗauki lokaci in duba lafiya ta ba wai wani abu ne wanda wai musamman ko ba shi da lafiya ne aka tattara shi akai waje ne. Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu shine shugaban rundunar adalci ta Najeriya koma me dai da Allah ya sa a cikin waɗanda Allah ya sa shi yake da sha'awa a kansu ya zaɓe su musamman 'yan uwansa da ake ta korafi a kansu ya jawo su kusa da shi da kamata yi su fara tashi tunanin me ya kamata ma yi kwatankwacin yadda ake buƙatar mutum irinsa ya yi shi ne babban abun bakin cikin cewa yanzu Allah ya kaddara ya zo da wani mataimaki ne ba irin tun da idiya ba wani ba wani da shi ne wakila da ya ɗauki matakan tun da ya kamata a warware wasu matsaloli in yana cikin wata dahuwa ta raunin da ba zai yi wani abu da kansa ba da kamata a yi a tunanin ko ma wace irin cuta ce ko wani irin ciwo ne in ta asibiti ce ta likita ce to duk a inda likita yake a duniya a gayyato shi ya zo nan a je duk irin abin da ya kamata a zo a yi in ma kayan aikin ne babu a je a aro ko a hayo ko a siyo. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tufa albarkacin bakin ku shinya kuke kallon yadda wasu shugabannin kasashen masu tasowa ke zuwa neman magani a kasashen waje maimakon su bunƙasa asibitocin gida ta yadda ba sai sun fita waje ba amma kafin mu buɗe muku layukanmu bari mu shakata da wannan waka. Ki Elijah. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kuma da mun samu kiranmu na farko daga jihar Nasarawa wane ne kan layi so salamu alaikum Muhammad Lalo. Wa alaikum salam. Na farko mai magana Garba salin likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. so muna jin kamalan Garba. so a gaskiya Malam Muhammad eh, maganan shugabanninmu musamman na Afirka da suke fita waje neman magani. Zahiri ya nuna cewa ya kamata su zama mana adalai. Shine karfafa ainihin komai a a kasar su din ya kasance a nan ne maganin za a yi musu in ma za a gayyato likitocin ne a kawo su cikin kasan domin mu ma 'yan kasan talakawa mu amfana da wannan maganin da za a yi musu a waje? domin fita waje da fitan su din da abin da za a yi ba karamin kuɗi ake kashewa ba a waje maimakon a duba lafiyar su an ka duba ka ga hatta makarantu ma na 'ya'yansu yawanci suna kai su waje ne amma da za a ce da mu da su duka ana duba lafiyar mu da za su inganta mana asibitoci na kasashenmu na to madalla mun gode a malam garba daga jihar nasarawa ga wani kira mun samu daga adamawa wane ne akan layi eh ibrahim ne fara gaskiya ne to muna jin kamar ibrahim eh to abin da ya sa kasan abun da ya kasance da zuwa hutun nan nashi ko ba ka ba mm, mm. to abin da Allah ya sa shi ne mafi mana alheri in Allah ya sa abin da na sai na za a bashi da dawo ya gyara mana asibitin namu namu na Najeriya wanda ko da ya kasance ba zai suke zuwa ba. Hmm. To ba da lamun gode ma. ba shi lafiya. Amin mun gode malam Ibrahim daga jihar Adamawa ga kira mun samu daga Maiduguri. Wane ne kan layi? Hello, na Maiduguri kana kana tare da mu? Daga Maiduguri. Wane? Muna tare da ku. Alhaji Garba Gagiya. Yawa to Alhaji Garba muna jin ka. alhamdulillah ina fatan ina fa kullum na jidal neman ku sai Allah na sami Allah sarki gashi ka same mu yau madalla sannu mm, yawa to me ra'ayinka dangane da abin da muke tattaunawa eh, saboda <clears throat> abin da ya zai tafi wajen nan don samu hutawa ne yake masa yawa shugaban namu eh saboda zai samu dan hutawa ya sa da me zo na cikin gida bai samu hutu kamar na wajen ba mm. ni shine ra'ayina to mara alamun gwadi a ah, alhaji garba daga maiduguri ga wani kira mun samu daga magama na ga jihar bauchi kenan ko waye kan layi eh, babin isa ne daga magama yawa to muna jinka yawa ya kamata shugabannin afirka to ah, ina ga kaman layin nasa ya katse na magama amma ga wani kira mun samu daga nasarawa wane ne akan layi hello na nasara kana jin mu alaikum salam sai ka rage rediyon ka saboda ina ji tana mana kutse a maganar da zamu yi da kai yanzu yawa ina jin kaman ka rage ko eh na rage yawa wato madalla ana magana da Dayebu Adamu ne chairman na Endoya na kar International Market yawa to muna jin ka malam Dayebu ni eh, ina ra'ayin cewar shugaban kasa ko na ina ne mm. ya samu fifiko tsakanin shi da shauran al'umma domin shugabanci gaskiya ne mm. saboda haka shugaban kasa zan ya fita kasar waje neman lafiya wannan abu ne mai muhimmanci eh, saboda haka muna goyon bayan mai eh wasu da suna ganin kaman a bunƙasa asibitocin gida ita yadda ba sai an fita wajen ba duk da ma dai cewa ya fita hutu ne eh bunƙasa asibitocin gida alhamdulillah abu ne mai muhimmanci wanda kuma a kansa ake kuma shugaban kasa alhamdulillah yana kan ayyuka a wadanda ya cancanci haka din to madalla mun gode malam ɗayyabu daga jihar nasarawa bari mu je darazo jihar bauchi wani ne kan layi sunana mai wada jibril yawa muna jin ka malam mai wada ah, na farko Allah ba da shugaban kasa lafiya hello malam mai wada kana jin ina jin ka yau wato yanzu nake dan jin ka dan naji kaman na ka bai na ce na farko ina masa addu'a wa shugaban kasa na'am sannan kuma muna addu'a kasar mu da amin to madalla mun gode malam mai wada jibril layin na kama bai yi a fito tangar muna jin ka baga kira mun samu daga zaria jihar kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah sunana kabir kwankila zaria kaduna state a tarayyar najeriya wa alaikum salam malam kabir muna jin ka To ni a ra'ayina game da neman lafiya da shugaban kasan tarayyar Najeriya ya fi kasan waje da hutu. Hmm. To ina mishi fatan alkhairi ina mai fatan Allah ya bashi lafiya kuma ina kira ga 'yan kasata ta Najeriya ba bugun alkaba'i za a rinka yi wa shugabanni ba fatan alkhairi za a rinka musu kuma in ya dawo Allah ya bashi ikon a inganta asibitocinmu talakawa su dinga zuwa shi ba ya tsaya a gida ya dinga neman lafiya ra'ayi na kenan na gode da wannan dama da aka bar a tashi lafiya. Muna da godiya Malam Kabiru daga Zaria muna Kaduna har yanzu wane ne kan layi? sunana abdullahi musa kogidi na kira ku daga nan baban na abba plaza kasuwan bar cikin garin kaduna nigeria. to muna jin kamar abdullahi to a ji ni abin da zan ce game da wannan maudu'i namu na yau hmm. shine ina son yi magana akan halin da kasashen mu suke in ka lura za ka ga cewa mafi yawanci daga cikin asibitocinmu. ba a gyara su ba amma a halin yanzu da shugaban kasar mu malam muhammadu buhari hmm. yake kokarin gyara asibitoci idan aka gyara asibiti to gaskiya a ce shugabannin kasa sunan gabata da marasa lafiya waje ko su da kansu bai kamata ba a bari sai an gyara kafin a kafa dokan fita da al'umma a ƙarshe ina muku fatan alkhairi daga ni abdullahi musa su gidi kafin bar cikin najeriya to muna maka fatan alheri mu malam abdullahi daga kaduna ga wani kira mun samu daga ina ne hello kana jin mu tana kaman a layi nashi ya tsinke da fatan za a kuma jarrabawa lambar da za a kira ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to yawa mun samu kira daga jihar kogi wane ne a kan layi isu dogara ne daga obajana yawa muna jin kamala isu Ya gajiya. Ba gajiya. yi ta ni ku taba samun ku ba sai yau. Allah sarki ga shi hazame mu yau. Iko Allah. Eh. Menene ra'ayinka? To na na kan maganar fitan Buhari kasan waje. Eh. To fatan mu dai Allah dawo da shi lafiya. To sai mu ce amin. To amin na gode. Madalla mu ne da godiya. Lamar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yala wato ga wani a kira mun samu wane ne akan layi kuna magana da alhaji alkasim ne daga nan rijiya na kashe local government yawa to muna jin ka alhaji alkasim magana abinda nake so na yi magana maulidi da ake ci mm. to layin na alhaji alkasim na ga ya tsinki kuma da fatan zai sake gwadawa to ga kira mun samu daga jihar yobe wane ne kan layi Abbas ne mai shinkafa daga jihar Yobe. Muna jin kamar Abbas. Marudin na da kuke marudin da kuke karanta ne na yau. Eh. Game da lamarin tafiyar Muhammadu Buhari ni fata na Ubangiji Allah dawo da shi lafiya wannan fita da yawa yanzu gyara yake yi. Inda hmm. yana gyara kuma ya kamata a haƙuri tukuna in ya gyara sai a sa kuma kamar da wani aboki na da ya faɗa ɗazu. Eh wato bai kamata a tace ce ku ce dangane da fitar tashi ba kenan. yawwa bai kamata ya kuce ce kuce a yi hakuri tukuna har ya gyaran nan idan ya gyaran in ya in ya Allah ya kai wani kwaci sai ya fita. Hmm. Tumar Allah mun gode a ah, Malam Abbas daga jihar Yobe da kuma kiran ka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku da fatan za ku kira mu gobe domin jin wani maudu'i. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka inda a ci gaba da fafatawar kofin nahiyar Afirka karo na 31 ƙasar Gabon ba mai masaukin bakin ta fice daga gasar sakamakon kasa buka abin kirki a wasanni uku inda ta yi kunnen dawaki sai gashi ƙasar Algeria ta Mahrez dan wasa mafi bajimta a shekarar ta gabata na nahiyar Afirka ta kasa kan labari a ranar jiya abinda ya sa kocin ta george likins wanda ya karbi ragamar kungiyar ta kasar algeria ta lefenec watanni uku da suka gabata ya yi murabus a yau 'yan rukuni na sene ke can suna gogawa tsakanin kasar morocco da kasar ivory coast mai rike da wannan kofi sai uganda da kasar mali idan muka leka a nahiyar turai a wasannin kwallon hannu na duniya da ake yi yanzu haka kasar faransa yanzu safakin bakin kasar ta faransa na can na dabsawa yanzu haka da kasar sweden a neman kai ga wasan kusa da na karshe yayin da kasar norway ta kai ga wannan matsayin na kusa da na karshe din bayan ta yi nasara gaban hungary a dazu-dazun nan da ci 31 da 28 a wasannin kwallon tennis kuwa na australia roger federer yanzu haka ya kai ga wasa na kusa da na karshe bayan da ya yi nasara gaban micha zverev da ci 6 sai kuma dan kasar faransa joe wilfred songa wanda ya kasa kai ga wannan matsayi bayan da ya sha kashi ga hannun stan warinka dan kasar switzerland da a dazu dazun nan wanda ya lailaye shi 7 6 6 3 har yanzu dai a open na australia a ɓangaren mata a wasan mutum biyu 'yan kasar faransar nan da suka hada da christina miladinovic da caroline garcia sun kai ga wasan kusa da na karshe bayan da suka hidda 'yan australia kaze dal akka da ita da ashley barti da ɗaya da shida shida da biyu shida da ɗaya 'yan faransa ɗin za su goga a wasa na gaba da 'yar ƙasar china shueping da ita da check andrea hilavakova haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Lokaci zuwa lokaci gwamnatin Amurka kan bayyana wasu mutane a matsayin masu matukar muhimmanci a wajen aiwatar da ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda. Mafi yawan lokaci kuma sukan kasance manyan shugabanni ko kuma sukan taimaka wajen samar da kuɗaɗe ga kungiyoyin 'yan ta'addan. Ire-iren waɗannan mutane sukan ƙudiri aniya ko kuma ana musu kallon za su iya zama barazana wajen aiwatar da wani aiki na ta'addanci. Idan aka gane irin waɗannan mutane gwamnatin Amurka takan keɓe su a jerin sunaye na musamman kuma ba tare da ɓata lokaci ba akan daƙile kadarorinsu da ke Amurka cikin gaggawa, sannan a yanke hada-hadarsu ta kuɗaɗe a duniya. Kuma babu wani ɗan Amurka ko kuma kamfanin Amurka da zai yi mu'amalar kasuwanci da irin waɗannan mutane. Ta wannan hanya Amurka ta hargitsa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ga 'yan ta'adda da ƙungiyoyinsu. A farkon watan Janairu, ma'aikatar tsaron Amurka ta ayyana sunan Hamza Bin Laden wato ɗa ga wanda ya kafa ƙungiyar ta'addanci ta Al-Qaida, Osama Bin Laden, a matsayin ɗan ta'adda na musamman. An haifi Hamza Bin Laden a shekarar 1989, an kuma bayyana shi a matsayin mamba na kungiyar Alka'ida a shekarar 2015 a wani sakon sauti da Ayman Al-Zawhari ya yi, wanda yake jagorancin kungiyar tun shekarar 2011 bayan mutuwar Usama bin Laden. A wani bangare na sautin Hamza bin Laden ya yi barazanar kai hari a kan Amurka da kuma sauran Amurkawa da ke wajen ƙasar Sannan ya yi kira ga masu kai ɗaiɗaikun hare-hare da su farma Amurka da Faransa da kuma muhimman wuraren mallakar Isra'ila da ke Washington, Paris da kuma Tel Aviv. A wani sako makamancin wannan a lokacin bazarar shekarar 2016, Hamza Bin Laden ya yi kira ga ƙabilu da ke zaune a Saudi Arabia da su haɗa kai da reshen alka'ida na ƙasar Yemen sannan su ƙaddamar da yaƙi akan masarautar Saudi Arabia. Ma'aikatar tsaron Amurka ta aike da saƙo a duk faɗin duniya cewar Hamza Bin Laden yana cikin ayyukan ta'addanci dumu-dumu. Bayyana irin waɗannan mutane da ƙungiyoyi yakan sa su fuskanci kaɗaici. wanda hakan kan zama makamin da ke taimakawa jami'an tsaro da hukumomin amurka da sauran gwamnatoci. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA sannan za ku iya yin ƙarin bayani ko ganin wasu editorials da suka wuce a baya a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com editorials. Yanzu kuma ga labarai a takaice. Akalla 'yan sanda bakwai sun mutu sakamakon wata mummunar fashewa da ta auku a wani gari da ke kusa da babban birnin Somalia yau talata a cewar wasu da suka shaida lamarin. Fashewar ta faru ne a wani sansani da dakarun 'yan sandan Somalia ke amfani da shi a kudancin birnin Afgoye mai tazarar kilomita talatin gabas da birnin Mogadishu. A yau Talata kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa dole ne majalisar dokokin kasar ta ba da amincewarta akan shirye-shiryen ficewar kasar daga tarayyar Turai. Shugaban kotun kolin kasar David Newberger ya sanar da shawarar yana mai cewa an yi ta ne bisa tunanin janyewa daga tarayyar Turai zai yanke wani fannin dokar Birtaniya ya kuma canza wasu haƙoƙin da 'yan ƙasar Birtaniya ke mora. A makonsa na farko da fara aiki, shugaban ƙasa Donald Trump ya fara da janye Amurka daga cikin bunƙasa harkokin kasuwancin ƙasashe goma sha biyu na yankin Trans-Pacific. da kuma dakatar da ɗaukar sabon ma'aikata a ma'aikatan gwamnatin tarayya. Ya kuma jaddadawa shugabannin majalisar dokokin kasar cewa magudan zaɓe su ne suka hana shi samun yawan kuri'un da aka yi. masu tsaro baki daya abin ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe da Allah mu za ku ji su abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta ne gabatarwa da julie lathis christian da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu malam suleiman mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum